أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين باهك يوم مسلمي السلام عليكم wannan rana ta laraba yau ta yi daidai da sha uku ga watan uku watan rabi'ul awwal na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga birnin maka koma shi madina yau shekara ce ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu wanda ya daidai da sha shida ga watan biyu na bature na shekarun haihuwa annabi isa shekara dubu biyu da sha ɗaya yau zai zama farkon ranar darasin wannan littafi mai albarka sharhi na usulis sunna na imam ahmad imam ahlus sunna wal jama'a wanda sharhin da shakrabi yi, wanda kamar yadda eh, mun karanta tarihin darsa na littafai daban-daban a wannan garaji da arewa tsari siniteje wanda har muka zo muka karanta umdata da aka kusan ba rawar haka to sai dace da sanya littafin aqida saboda aqida ita ce ginshiƙin addini baki ɗaya da inda bata gyaru ba to duk ibada ka ta zube da banza to kasancewa cikin tarihin littafin da muka karanta tabbas mun karanta kitabut tauhidi mun ambata shi ciki tun farkon darsin umdatul ahkam da muka je da littafin kuma mun ambata mun karanta sharhin aqidatul tahawiyya wadda take aqidatul tahawiyya aqida ahlus sunna wal jamaa sharhin da bin Albani ya dan gajeren nan to duk da shi wancan darsi ba sajjale shi ake yi ba dan sai aka shiga wanda ake sajjalewa to yau sai muka dauko usulul sunna na Imam Ahmad tare sharhi na rabe wanda yake shi ma rabe malami ne daga cikin imamai na ahlus sunna wanda kamun mu karanta shi littafin da sharhin yana da kyau mu bayyana wani ne Imam Ahmad karanta wani lawa kaɗan na tarjamar shi mujiza yadda jira sannan shi ma shakarabi muhammaci abin da malamai suka ambata a matsayin shi na malanta shi da matsayin shi a cikin sunna shi ma kaɗan mu ambata shi ya hi sa kasancewa shi malamin ga matsayin shi addini mutunci, kuma ga inda aka haifai kuma ga inda ya ƙasar da ya rayu to abin ne sanannen Imam Ahmad ya wuce cewa ma a kai tarihi shi kusan ɗaliban ilimi da manyan malamai sun san tarihin kowa ne shi amma tunatarwa tana da amfani al-Imam Ahmad ibn Hanbal ash-Shaybani Imam Ahlus Sunna wal Jama'a sahibul Musnad wanda ya rubuta littafin Musnad Adil A'immatul Arba'a wa Imam al-Muhaddisin ɗaya daga cikin shugabannin mazhabobi guda hudu wanda yake shugaba ne na malaman hadisi wannan malami ya rubuta littafin musnad wanda yake shi littafin abin da yake ɗauke da shi wa huwa arba'una alfa hadisin hadisi arba'in yake ɗauke da shi malaman hadisi suka tabbatar da shi ke eh, hadisi dubu arba'in yake ɗauke da shi arba'in na ce hadisi dubu arba'in yake ɗauke da shi shi musnad na imam ahmad hadisi dubu na bin dubu a dubu arba'in ka san ko an tattara sunna wurin sannan yana da littafi a radda alal jahamiyya raddi akan jahamiyya yana da littafi a suhudu, yana da littafi a tarikh na nasakh wal mansukh yana da littafi jawabatul qur'an yana da littafi wanda ya raddi akan zinadika wanda ke ganin cewa alqur'ani wasu ayoyi na warware juna wannan risala ita ma yana da ita ya yi rubuce-rubuce cikin musulunci wanda suka taimaka ma addinin musulunci an haife shi shekara hijira na ɗari da sattin da hudu sannan ya rasu ɗari biyu da arba'in da ɗaya hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalin shi da nasabar shi kana jaddu ko da yake abin da zamu magajar ce abin bai kamata ko ina sai mun ka larabcin ba ya kasance kakan Imam Ahmad sunan shi Hanbal kenan da aka ce ake ce mishi Ahmad bin Hanbal Hanbal din kakana ne ba wai shi ya haifa ba Kaka ne baban shi ya haihuwa ke sunan wato kakan shi Hanbal ibn Hilal wariyan ala baldati Sarkas shi kaman firefe ne basa ga wani gari da ake ce masa Sarkas min baladi Kurasana daga cikin garuruwan Kurasana Kurasan kusan cikin yankin Rasha kun gane ko sai ya zan mai cikakke biyayya ne da aiki irin yadda shugabanni ke son in sun aza mutum ga aiki wannan mutum to dalilin haka sai halifa ya kusatar da shi zuwa gare sai ya naɗa ɗanai Muhammad wanda yake shi Muhammad shi ne mahaifin Ahmad shi ne mahaifin Imam Ahmad sai ya naɗa ɗan wanga mutum Hanbal ya naɗa ɗan shi da ake ce ma Muhammad wanda shi haihi Ahmad da zan shi kuma jagoran sojoji baban shi amintacce ne ga halifa an aza shi a matsayin shugaba na wata jiha matsayin firifi na wata jiha ya zama mai cika aiki sai aka ɗauko ɗanayi muhammad aka nutsa shi jagoran soja sannan a lokacin da wannan muhammad ya nufaci yin aure sai baban shi hambal ya zaɓan mai biya abdulmalik ibn suwadata daga ƙabilar shaibana take a Basara, a garin Basara, kun gane ko? Ita tana cikin kabila ne daga cikin ƙabiloli wa'anda ana musu shaida da falala, da shaja'a ma'ana jarumtaka, ƙabila ce mai jarumtaka, kuma ƙabila ce mai karamci, kuma ƙabila ce ma'abuciyar ilimi, kusan daga cikin ƙabilu akwai ƙabilu wa'anda kusan daga cikin mutane sai a ga sun fi kowa hazaka kuma a hagen ilimi sun fi tserewa. kun gane ko a zankon ta Najeriya daga cikin kabilu waɗanda ke ɗaukar sandar zama gaba a ilimi Fulani kun gane ko Fulani Allah ya ba su kwakwalwa Allah ya ba su hazaka to Ahmad a tarihi ta ka a tarihin shi ya kasance arabiyyin ne asilin karim ya kasance a asali balarabi ne kun gane ko alkunya shi ana mai alkunya da Abu Abdullahi. Sunan shi Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asbi ibn Idris ibn uh, Abdullahi ibn Anas ibn Auf ibn Qasim ibn Mazin ibn Shayban ibn Zahal ibn Rabi'ata bin Nizar Haka nasabar shi take. Nasabar shi takan haɗu da annabin Allah Isma'il bin Ibrahim alaihi salam kuma nasabar shi kenan takan haɗu da Annabi sallallahu alaihi wasallam fi nizar wannan kaka na ƙarshe nizar din to nan suna haɗuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance daga cikin zuri'a Banu Mudra yana cikin Mudra daga Mudra yake Mudra kuma shi ibn Nizar ne shi dan Nizar ne sai ya zan dukkanin Qurayshawa min Mudra dukkanin Qurayshawa daga Mudra suke to sai zan cikin nasabar shi kenan yana da wato tarihi yana da falala wadda ta gani yana da daraja mai girma ta fuska guda biyu fuska ta farko sadda ya zan shi Ahmad bin Hanbal ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad wajen kaka ne Nizar shi ma annabi Muhammad kakan shi na kariya da Nizar shi ma nashi suna gama Nizar kenan shi Nizar ya kasance yana da ɗiya biyu giyan nan biyu su ne da mudura wanda yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin zira'a shi shi mudura na biyu shine rabi'a wanda shi kuma Imam Ahmad shi kuma daga gare shi kun gane min waladi daga cikin ya'yan shi cikin jikokin shi fuska ta biyu ta darajar da ya samu ya kasance balarabe ne mai ingantacciyar nasaba ta wajen babanai da kuma ingantacciyar nasaba ta wajen innatai ita ce sabiya bintu maimuna binta malki a shaibani daga cikin Bani Amir ne wa duhu Hanbal kana waliyan lil Umayyina ya kasance firife ne na lokacin mulkin Umayyina Banu Umayya kenan ala Sarkas bisa ga garin ko jiha ta Sarkas da ake cin Sarkas ya kasance daga cikin ƴaƴan da'awa ne da kun gane ko ƴaƴan gidan da'awa gidan wa'ad gidan ilimi to Muhammad ɗin ga ɗan Hanbal baban Imam Ahmad yanzu in kun gane wane ne baban Imam Ahmad Muhammad shi ya baban Imam Ahmad to Hanbal ya yake da shi kaka ne yawa yayi to shi wanga Muhammad baban Imam Ahmad ya auri ya Abdulmalik ɗan dan Sawada ta haifan mai ɗa da ya shahara a duniya Ahmad wanda ya samu matsayin Imam Ahmad Imam Ahlus Sunna a cikin Bagadada shekara ta ɗari da da hudu. Mun ji wannan ko? Rayuwar shi ba ta yi tsawo ba, shi Muhammad ɗan Hanbal, sai Allah ya karɓi rayuwa ta bayan an haifi Imam Ahmad. Lokacin da shi Muhammad ya rasu baban Imam Ahmad ba tare da wai ya gobe ba yana cikin ƙulishe sharaf ko jagab cikin kurishe shi yana cikin ɗanyen kurishe shi yanzu saboda bai kai shekara talatin ba da yi shi bai kai tsawon shekara talatin ba yanzu kun ga ya bai cikin kurishe sai ya bar ɗanai imam ahmad da inna kai wace ce sunan inna tashi safiya bintu maimuna bintu abdul malik ita ta riki kula da tarbiyyar shi yanzu ne za ku ji ɗalibin ilimi in har ko in zai bi da arme ya bi shawarar nan da annabi ya faɗi sallallahu alaihi wasallam alaikar zata zata dini wajibi ne kanka ka zaɓi mai addini in dai haka na son gidanka ya zan gida in haka na son ka haihi ya su zan wani abu a addini addini ya ƙaru da su musulmi su ƙaru da su duniya ta ƙaru da su dai da imam ahmad duniyar musulunci duk inda musulunci ya je suna na yaji kuma yana magana ahlus sunna ba shi kadai ne imam cikin ahlus sunna amma sai zai shi ake cin imam ahlus sunna akwai malamai ne akwai su Malik akwai su Abu Hanifa suna gaban shi da nisa almajiran Abu Hanifa ma suka karanta da shi amma kaga Abu Hanifa yana gaban shi sai Abu Yusuf da suka karantar da shi almajiran Abu Hanifa suna gaban shi sai Imam Shafi'i malamai ne ne sai ya dauke su ma matsayin uwaye amma wane ne Imam Ahlus Sunna ya ce Imam Ahlus Sunna aka kyali ba tare da an ce wani ba Imam Ahmad to wannan daga tarbiyyar uwa ta gari ne da kai wannan daga tarbiyyar uwa ta gari inna tai sadda miji ya rasu ya barta kenan a zahiri kisa na nuna maka shi kadai ta fara hali, ta haife shi miji ya rasu ya sharaf ya tafi shi ma kenan dan shi ne na fara ya tafi ya bari uwa mace za ta kula da tarbiyyar shi za ta kula da komi da komi da kiyaye shi da komi to sai aka yi sa'a da ummu albarra ibina aka yi sa'a da uwa ita ma mai tarbiya mai kula da ƙoƙarin sa ɗa cikin inda zai zama abin alfahari. To, baban Ahmad, baban Imam Ahmad ya rasu, Imam Ahmad yana kan halin shan nono, yana jariri yana shan nono. Sai inna Imam Ahmad ta wayi gari armala, ta wayi gari mace wadda miji ya bari, armala ana gaugawa ɗaukata akan ma'ana wadda aka rasu aka bari. duk da wadda ta ga duka a iya ce mata armala amma an ce armala to kusan wadda aka mata aka bari to amma haka sani wannan mata ba ta kasance mace ba adiyatan mace haka wadda zaka cewa irin yanayin sauran dukkan mata a'a ba haka ba ita ta kasance kada kanat ala qadarin kabirin min shababi wal jamali wal unusa wa kalmil asli ta kasance tana bisa wani matsayi na daraja na girma tana cikin kurciye ta jagab ga kyawu ga zamanta in ka kalle ta ka san ka gama ga karamcin asali ta kai matsayin ba ka da sabanci ce ga karamcin asali kuma an ba a san kyawu da kai sanin mace ce a ga da waya a ga san jiya lokacin da miji ya rasu ya barta ka ji matsayin ta kenan daga cikin abin da Allah ya sanya sai da yawa mazaje suka zaburo kowane yana tsammanin ya sami ya aure wannan mata bayan mutuwan mijinta Muhammad dan Hanbal sai dai wannan mata sai ta kauda kai daga aure dukkan mazajen nan ta kauda kai daga su sai ta tsaya da rayuwarta baki daya kokarin ta kai ta ga ta tabbatar da tarbiyyar wannan ta ɗaya da Allah ba kawai saboda shi ba za ta rinni ta kyauta ta tarbiyyar wannan yaro ta huskantar da shi bisa ga abin da ake watan mutum ya zama mutum a addinance yana ƙaramin yaro yana ɗan ƙarami, ta bada shi zuwa ga wanda zai karantar da shi Alƙur'ani, ya hardatar da shi Alƙur'ani, ya zama harzaci. wannan yaro aka yi sa'a ya samu sauki ƙur'ani tun yana ɗan ƙaramin yaro sai ya zama tsawon rayuwar shi dukkaninta yana maimaita karatun Alƙur'ani, ne yana tafkiri a wajen ma'ana karatun Alƙur'ani. ya hardace da yawa daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam tun cikin yana karamin yaro Imam Ahmad Ibn Hanbal Imam Ahlus Sunna sannan uwan nan tashi uwa ta gari wadda kowa ke son a ce ya samu irin wannan mata mace ta gari sai ta aika wannan ɗa zuwa ga inda zai koyar rubutu da karantawa da kwarewa a larabci da wake-waken larabci na lokacin wanda in ana son luga sai an amfani da wannan wato diwani hakika Imam Ahmad ya shahara tsakanin yara warin shi da cewa shi ne dogara akan kanshi kun san daga cikin wato ko da 'yan makaranta 'yan aji akwai wanda ake ganin mai dagewa ne ya tsaye da kanshi kafin ka gama ya tambayi mas'ala ana daɗe sai ta kai ta kawo sai dai shi a tambaye shi yana mai tsare karatun shi ne sai zan mai tsare karatun shi ne mai kishin zuci ne mai kula da ilimin shi ne da aikin shi da ijtihadi da zaka'a Allah ya bashi fasaha da hazaka har ya zan ustazin shi malamin shi wanda ake cewa al-haytham bin jamil yace da inna li kulli zamanin rajulan yakunu hujjatan ala in fa in asha fata fa sayakunu hujjatan ala ahli zamani yace kowane zamani ana samun wani mutum ya zama gurzu ya zama ya zama jarumi ya zama hujja akan mutanen wannan lokacin ana samun wani malamin da zai zan haka a lokacin shi yace to wannan matashin in Allah ya raya shi in dai har ya rayu zai zama hujja bisa mutanen zamanin shi kun san malami yakan diba cikin ɗalibai kowane yakan lura da shi ya san irin yanayin shi daga ciki yakan iya gano wanda in dai Allah ya sa ya ci gaba yadda yake to zai zama ba wai wani abin gaibi bane alama ce ta irin hazaƙan mutum da kuzarin mutum da jarumtakan mutum da kusan san daurewa ita ke daura ba fara ake daura ba daurewa ke daura ko da za a fara da kuzari to wanda zai daure cikin kuzarin nan ke da ba kowa ke irin nan sai ya zama tare da kasancewar shi yana da bukata mai tsanani matsayin shi na marayi yana da bukata mai tsanani zuwa ga dukiya shi da inna ta yi duka masu bukata ne zuwa ga dukiya amma sai zan bai taɓa tunanin ya ga cewa abu ne mai kyau ba ya ɗora saduwa zuwa ga kulafa zuwa ga halifofin wannan lokaci shugabannin wannan lokaci walwala dukkan wasu shugabannin jihohi irin wani ce kalife kalife ko ka zan ka kulla alaƙa da khalifa shine shugaba na duka ko ka kulla eh, alaƙa da ƙananan shugabanni na jihohi kan matsayin firife firife kulla alaƙa da suna sa ka samu wani abu to amma hukuma tana iya wani abu ga addini kun gane ko kana iya karatun kai kyara barka shi yasa cikin hadisi annabi ke yin wasiya da mutum ya nisanci matakai yana malami wanda ke dauke da addinin jama'a na karantar da su ya nisanci kulla alaka da shugabanni wannan abin na baka fata da shi yana ji yana gani wani abu sai ne mu karkatar da shi kaga sai karkatar da addinin mutane sai ya ga lalle min alwar al-ibtiada anhu wa adam al musharikati ma'ahum fi amlin min al a'mal sai ga yana daga abu mai kyau ya tsantseni ya nisanta daga shugabanni da rishin wato musharaka da su kai yayi tarewa da su cikin wani aiki daga cikin ayyuka wannan abu na iya fata mishi kaidin rukun gaskiya kun gane ko Imam Ahmad ibn Hanbal ko Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rabi'ul a'immatil arba'ati المعروفين الأئمة الذين لم يجد الزمان مثلهم على تودي واتو إمام أحمد إمام أهل السنة ابن daga cikin hudu na shugabannin mazhabobi wa'anda an san su a duniya shugabannin da zamani bai taɓa samun misalin su cikin tsawon lokaci ba sai dai wanda za su bi su ba sun za abin buga misali duk wani malamin da ya biyo baya yana ganin girman su to sai nau'ukan mazhabobin ga guda hudu ya zan mazhabar Imam Ahmad ita ce ƙarshe saura da sun gabace shi ko da ya zo duniya bai tar da Abu Hanifa kaga mazhabar Abu Abu Hanifa ya gabace shi shi mazhabar shi ita ce mazhaba ƙarshe ita ce yarinya daga cikin mazhabobi guda ita ce sabuwa sai ya zan wato mazhabobin nan guda uku sun gabace shi yana daga cikin wato abin da za a lura da shi wannan mazhabobi guda uku ko guda hudun ga su ne wa'anda dukkan musulmin duniya suka tattaru suna danganta addininsu zuwa gare shi to cikin hudun nan guda ukun ga sun gabace Imam Ahmad ta farkon imam abu hanifa annu'man bin sabit imam abu hanifa wanda ake ce ma bin sabit shi abu hanifa to mazhabar shi ta farko ma'ana ne ya kere masaura duka da shekaru sannan na biyu mazhabar imam malik ibn anas sannan na uku wato ne mazhabar imam muhammad bin idris a shafi shafi'iyya kenan ko to shin Imam Ahmad ko ya taba amfanuwa da wa'anga mazhabobi da suka gabace shi ya taba amfanuwa da ilimin su ma'ana ya nemi ilimi gare su shugabannin nan da ijtihadin su ka san kana kana iya ka koyi karatu ga mutum ka koyi wani wuri amma kuma ka koyi irin tashi hikima shi ma ka koya gare ka gama da na wancan da na wancan da na wancan duk ka gani to ka san ka zai fiye ko kun gane yawwa to shine yake cewa shi ya yayi karatu wurin su ko bai karatu wurin su to shine abin da za mu karanta yanzu Imam Ahmad bin Hanbal yayi karatu wurin su kenan har ya kai wato ya kai wanda za a cewa shi ma yana da mazhabin da za a koyi shi har ya kai ya zan shi ne na hudu a cikin tarihin shi mai cike da kanshi an karanta da ayyukan shi kyawawa tabbas ya ƙaru da su ƙaruwa mai yawa su wanga mazahobi da suka gabace shi har ya ya kai ya samu tafawwaki kansu har ya zan yau imanci imam ahlus sunna su ma suna cikin ahlus sunna ina ya zan imam din kowa ko ba ku gane ba Yawwa! Abu Hanifa ya kasance hakika ya rasu Imam Ahmad bai haɗu da shi ba a lokacin da ya tashi ya haɗu da Abu Hanifa sai dai shi Abu Hanifa ya bar wasu almajirai manya manya gwaraje guda biyu su suka tsayi da abaya suka ɗauki rigar shi ta mazhaba a bayan shi su ne Abu Yusuf da Muhammad bin Hassan ash shaibani wannan su ne gwarajen mazhaba Abu Hanifa su ne kanin gaba amma a ce su ne Abu Hanifa karan kansu su biyun da sun kasance a cikin zamanin Imam Ahmad suna raye suna karantarwa. Imam Ahmad ya koyi karatu a hannun Abu Yusuf babban almajirin Abu Hanifa. Da kun ji yana cewa wai haka ya yaƙo to ne Abu Yusuf. Arkin shi Abu Yusuf sunan shi Yakub. To ya kasance yana da halka ta karatu a cikin babban masallaci na Bagadada shi Abu Yusuf almajirin Abu Hanifa. To hakika Imam Ahmad wato ya sami ilimin da ya haskaka bisa ga ilimin sauran tsarashi a lokacin a wurin Abu Yusuf ya ɗauki ilimi wurin Abu Yusuf ilimin da har ya wuce tsara sai da shi kuma ana mamakin irin ƙarfin hali na riƙon gaskiyar da Allah ba eh, Imam Ahmad tun lokacin yana neman ilimi hakika ya hardace mazhaba Hanafiya duk da ya kasance su ahalin ra'ayi to amma ba aiki da ra'ayinsu da irin fiqhunsu ba amma wato eh, ra'ayoyin da ba su da dalili ba su yi aiki da su ba ya karanci fikihun su yana ya karanci mazhabin su kenan in ya karanci mazhabin kowa kenan yanzu ya rike hujjojin da ke ga kowa to dole in ya gama to sai ya dara to kamar yanzu na a ce a raba waina a ba kowa ba ta ce to kowa ya iba ya ba wani da kuna ganin wannan nan ya in ko wanan cikin mu zai yi ba ya bashi to abin da ya rika fa he wai da kowa ke rike da ita to shi ne ka je wajen wancan ka koyi irin hikimar shi ka je wajen can wancan ka koyi irin hikimar shi shi yanzu irin hikimar shi kadai ke rike da ita kai to ka san tashi ka san ta wancan ka san ta wancan ka san ta wancan to in ka gangama yaya a samu tafawaki ko ba za a samu ba za a samu tafawaki sannan daga nan sai kira ta zuwa neman hadisi bai bushe ba cikin neman hadisi yana gamuwa da manya-manyan malamai yana rubuta hadisi daga gare su har sai da ya kai kololuwar daraja cikin ilimin hadisi cikin har da hadisi ya kiyaye sanin hadisi ya wayi gari imamu sunna fi asrihi imamu na hadisi a lokacin shi gaira manazin ba tare da jayayya ba an yarda mun ji wannan ko ya karbi ilimin fiqh ga Shafi'i farko sanin Shafi'i ya dawo ya koyi hadisi kun gane ko kenan kowa ya zama malamin wani wannan kuna ganin da ragganci ana yi haka sai da alhimma al'aliya ya zan kana da cikakkiyar niyya kana da himma kana da kwazo sai akwai kwazo akwai dagewa akwai himma al'aliya ake samun wannan imam shafi ya ce mishi ya ba ka hini yawan da eh kada duk ka san wani hadisi ka sanar da mu shi har mu dawo mu koma mu mun gane ko almajirin shi shi imam ahmad ya riki shafi'i matsayin baba ne ba ma wai ustadi ba wai ma sai daukai matsayin baba ne bai haɗu da shi amma aka wayi gari saboda biyayyar shi ga malaman shi da girmama ilimin da hazaka da kwazo da dagewa sai wayi gari kamar ya samu tafawaki kamar su wannan shi ne ake cewa albarka ilimi Imam Ahmad ya tafi a farkon rayuwar shi ba tare da ya kai shekara 20 na rayuwar shi ba sai sai garin Madina ya haɗu da Imam Malik ya zamana halkar karatun Imam Malik ya ya tasirantu da ilimin Imam Malik amma shi Shafi'i Imam Ahmad ya gamu da shi a Bagadad kuma ya gamu da shi a Makka tsawon lokaci sannan ya karbi ilimi gare shi ya riƙa matsayin imam ya riƙa matsayin shugaba ustaz ya rike shi kuma matsayin uba mahaifi ya tasirantu da shi tasiri mai yawa kai ya ishe Imam Ahmad shahada ya ishe shi shaida ta ustazin shi ta malamin shi Imam Shafi Imam Shafi yace tarakatu bagadada وما fiha afaqahu wala a'lamu min Ahmad ibn حنبل na bar garin Bagadada ban bar wani mutum mahi fikihu ba ban bar wani mutum mahi ilimi ba fiye da Imam kaga wannan ta shaida wannan mai mai malaman duniya ne ke shaida kai usulin mazhabin Imam Ahmad irin usulin a'imman nan ne dai A imma guda uku dan da su ne irin usulin shi alkitab wasunna, walƙijima, walƙiyar, sai dai ya kasance wa kana kaseer al akhzi bis sunnati wa ara ishab ya kasance mai yawan riko da hadisi ne da kuma ra'ayoyin sahabbai a mas'ala in zo ga mas'alar da ba ta da hadisi sai bincika mai sahabbai suka ce su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni suka ce akan wannan mun gane ko wannan shine usulul mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahlus Sunnah malamai ne kenan sai mu ce Maliku ya zama malamin shi a tarihi kenan ko haka nan Shafi haka nan Abu Yusuf haka nan Ustaz Al-Haytham bin Jamil da waninsu na malaman hadisi almajirai ne gajarta ce zami almajiran shi akwai imam da bukhari ya kan ce na ahmad kun gane ko akwai imam muslim akwai abu dauda da sauransu kun ga an ga sun kade su shaida ake bukhari almajirin kai imam al-bukhari a ce almajirin kai aika ya isa shaida cewa malanta ka ta kai malanta inda ka haifa irin wanga almajiri haka nan imam muslim haka nan abu dauda to sai jarabawa da ya samu a cikin da'awa sai babu wani malamin da zai zo ya kira zuwa ga da'awa sai ya samu jarabawa tunda magadan annabawa ne su ko annabawa ko ne da irin jarabawa da Allah ya mai a cikin da'awan nan Imam Ahmad ya gamu da jarabawa ta cewa shan alqur'ani halitta ne ko ba halitta ba irin abinda sai wani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan fitinoni daga baya wanda ake hitawa da su idan kuma ga yau muke tare da wasu akidodi daban-daban kan ma cewa shi Qur'ani kada rubuce shi ne yarda hadisi ba kan mai ra'ayin shi'anci kan mai ra'ayin murji'a kan mai ra'ayin abin nan jabariya kan mai ra'ayin kadariya ga su nan dai kowa da irin nashi kuma yana kiran kanshi mutum ga ma yan sabon annabi sun zo yan ahmadiyya wanda ke da annabi yau ya wuce shekara ɗari da goma a duniya su ma kiran kansu suke musulmi danganta kansu ke ga musulunci Imam Ahmad ya samu jarabawa wato halifa da ake ce ma al-ma'mun wasu jama'a na mu'tazila sun samu rinjaye kai ne sun mamaye mazannin shi kullum ba a san shugaba ya samu miyagun yan hada miyagun mashawarta to su ke kai shiga duk wannan da yake iya kaiwa da duk wani zaluncin da za da sakin hanya daga mashawarta ne da ka ga shugaba na zaciya daga hanya daga sani mashawarta na gari abaida idan ka ga shugaba basa hanya ta gari ya yi sa'an mashawarta na barai, in ke alheri su tuna mai in yana tare da shi a yi su taimaka mai amma mu shawarci bai barin ka aikata alheri kun bai umarnin ka da alheri kun bai baka shawara alheri to an ga mu'tazilawa su suka raba wannan mutum daga hanya ta kai shi ga barna suka kawata mishi cewa yayi kokarin yada wannan mazhabi su cewa alqur'ani halitta ne kun gane ko alqur'ani halitta ne da sauran halittu shi ma halitta ne ba su ba Allah bane suka kore sufofin Allah azza wa jalla bai zan game da halifofin da suka gabaci wannan halifa ba na bani umayya da bani da bani abbas bai zan an samu wani halifa ba face bisa ga mazhabin salafi mazhabin magabata na gari da manhaji din su lokacin da shi wannan ma'mun ya karbi halifanci ai kawai sai wa'anga mu'tazilawa sai suka mamaye gehen shi suka tattaru suka kewaye shi sai suka dauke shi bisa ga wannan aika aikin sai kawata mishi wannan magana shi kenan lokacin da ya tashi zai fita zuwa Tartus zai yaƙi Rumawa ya yaƙi Rom sai rubuta wasiƙa zuwa ga na'ibin shi a Bagadada haka bin Ibrahim bin Mus'ab yana umarnin shi da cewa ya kira mutane su yarda da cewa Qur'ani halitta ne ba su ba Allah bane halitta ne da duk halitta ne sai ya haɗu akan haka abin ya zo ƙarshen rayuwar shi ne gabanin ya mutu da ‘yan watanni shekara wa da zo yana wata magana ne kuna rigare kalmar da na fari ƙarshe yawa lokacin da wasiƙa ta zoma wali ma'ana gwamnan wanga halifa shi gwamnan shi ne ishaqa ɗan Ibrahim. sai kira jama'a min a'immatul hadisi daga cikin imaman hadisi cikin sa akwai imam ahmad ya kira su zuwa ga cewa sai sun yarda da cewa Qur'ani nufa sai suka kiya sai tsoratar da su ya musta hadid da cewa za mutum zai shaka shi za a yanke mutum albashi da yawa daga cikin sai suka karɓa makurgi na kan dole ba don su ta ba. don dai mutum ya tsira daga shan kashi ko kuma yanke ne albashi to Imam Ahmad yana cikin wanda suka dage akan sun ki ba za su wannan sunki. da shi da Muhammad bin Nu kusan ga wani kauni kamar su hudu suka fara kiyawa a wani tarihi ne Imam Ahmad da guda guda aka yi ta yarda da saura sun da azaba suka yi ta yarda har aka kai aka bar su su da shi da Muhammad bin Nu al-Jindi ya sabi sai suka ki da suka ki sai aka ɗauke su basar raƙumi aka tafi da su zuwa halifa al-mamud daga ga ya bada umarni a tafi da su an ɗaure su da sarƙoƙi sai aka ɗauke su basar raƙumi guda katai katai kun san katai katai wanga guda nan wajen gwam kama an ɗauko itace wanga guda wanga ɓangare na raƙumin guda kawai ka ɗauke su da mun ne ka san iya an kai wulakanci kuma an kai azaba ta kai azaba dole dan su sha azaba su karba su karba cewa Qur'ani ai da aka ce shi Imam Ahlus Sunna din shi kadai saura ya dage akan saura kan wanda sun yi furuci da tauriya sun ba da goyon baya kan wanda sun yi furuci da taqiya sun ba da goyon baya kan wanda haka dai duk kai ta tafiya shi kadai ya tsaya akan haka ya ko dai yi ta rayuwa cikin kaso ko a mutu duk ɗaya ne an yi ta zawa a ce mishi a kan taƙiya da tauriya muna ka nuna kayar ya ce a nan ba wurin ta bane saboda idan na yarda qur'ani halitta ne shi jahili bai iya sanin manufata mutane da yawa za su halaka amma ni dai in an halaka ni ma aka yi kadai sauran mutane sun ci da dalilin wannan cutarwa wannan mihina wannan jarabawa da ya gama da Shi ne shi wannan ma'mun alifan nan ya kasance yana ɗaukar Imam Ahmad ya faɗi wannan kalma ta irin aƙidan mu'tazilawa cikin cewa Qur'ani halitta ne cewa farkon wanda ya fara cewa Qur'ani halitta ne shine al bin Dirham fil asr al-ummi a cikin wannan zamani na Umawiyya, na Banu Umayya shi shine ya fara hitarwa da cewa Qur'ani halitta ne shi ko Ja'ad bin Dirham din nan kullun muna maimaita muku magana shi da ya faɗi wannan magana Khalid ɗan Abdullahi Alƙasari shi ya kashe shi akan wannan Nabi ta ta kori sufofin Allah a ranar layya ranar sallar layya a Kufa an zo da shi ɗaure a cikin sarka a wurin sallar Idi wannan Khalid ya yi sallar Idi ya yi huduba ƙarshen huduba shi sai ce mutane ku tahi kowa ya yi layya kun san ba idi karshen sallah ke sai an salamce da sallah da an kari sai a ta yanka layya ya ce ku tahi ku yanka layyayyakin ku Allah shi karɓa muku layyayyakin ku fa inni uridu an udahiya bil bin dirham ni ina nihin yau maimakon ragon layya da ake yankawa imamu ke yanka kenan hilin idi shi zai yanka ja'ar bin dirham فإنه يقول ما كلم الله موسى تكلما ولا اتخذ الله إبراهيم خليلا شي yana akan aƙida Allah bai yi magana da annabi Musa ba Allah bai riƙe annabi Ibrahim khalil ta'ala Allah amma ya kulu ulul kabira summa nazara wa katala sannan ya sabko daga minbari kawai ya kashe shi wasu tarihin kashe shi ba to irin wadda magana tashi mabiyin shi ya bi shi garin wannan magana shine arjamu bin safawan sai bi shi akan wannan suka yi ta yada wannan akida ta su hakika ya kore sufan magana daga Allah ta'ala wai dan tsarkake Allah ne daga kai kama da hawadis da tsarkake Allah daga sufufin hawadis ai yanzu mu ai hawadis da babu mu muka samu ko to sai muke dini wai a kore Allah daga sufufin irin namu wanda mu faruwa muka yi kuma akwai radda mu ba mu irin su ba a san da Allah to bai san bace addini ba haka addini ana karbo shi zuwa ga wanda Allah ya aiko da shi ana dibin alqur'ani a wato hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adibi rayuwar sahabbai da suke tare da annabi akan addini ba mutum ke ijtihadi kamar yan filozofiya bai tsara addini da gida ba to da dalilin haka sai ya hukunci ta hanyar hankali ne sai ya hukunci da cewa alkur'ani abin halitta ne laisa bi qadim zai yi wa a ce shi qadim a da kai shi ba abin halitta ne faruwa ruwaye mun bayyana wannan ko to wannan wato kenan sababi na karkatar wannan halifa ga mu'tazilawa ya goya musu baya akan wannan magana cewa qur'ani halitta ne dan ya kasance shi wannan halifa almajiri ne ga abul huzaibi al'allaf fil adiyan wal maqalat a cikin magana addinai da maqalat duk wani kauli da za a yi game da addinai to sai zan yana ɗalibta zuwa ga wanga wato Abd Huzair shi kuma Abd Huzair shi kuma yana cikin shugabanni na Mu'tazilawa to tunda shugabannin Mu'tazilawa ne Halifa ke ke ɗalibta ga rai ai kaga zai kai shi ga wurin da ba faki